Ah, na so in kwatanta muku dangane da wannan jawabin da na yi da lalle babu shakka shamiyyar pendes tarayya da aka kirkiro ta ma an kirkiro ta bisan tushi na mutunci na girman ma mutane da suke zaɓe domin misali zani baku wallahi yanzu da muke zauwa daga maraɗi muktar gado sabo ya ce ma wakilin mu na mai ya aika mishi list na parti wanda suka aje dosiye na takarar konseye da muka duba su gaba daya akwai wata komini inda jami'a goma sha ɗaya ne kada suka aza list ba ma dosiye ba cika na ba wayansu sha hudu wata kuma sha tara ita ce mahi yawan parti amma wayannan partin nan guda bakwai duka da 'yan sai da ya sara ne guda bakwai guda shidda duk da 'yan mns da nasara ne amma babu guda wanda da na tarayya ne a'a babu kenan mu za mu gogormaya za mu gogormaya da farti wanda suka wawwatse yau wannan yana da mu hankali ne jama'a wallahi yau na yi farin ciki ina cikin farin ciki saboda a ganin mu musa bai ya kare ya kare yo da suke lahiya ma muke gwagwarmaya da su kakane balantana yau zance ya kare amma wannan zance ran zaɓe za mu zo yau zumunta ce ta kawo ne ban zo yin kamfani ba ban zo in ɗauki a ɗauki alkawari ba ban zo in ce muku ko za mu yi nasara ko ba za mu yi nasara ba amma na yi alfahari ina ma Allah godiya ina ma Allah godiya shekara ashirin mun tsaya kan mu haɗe mun yi haƙuri me yasa domin mun ba ma gaskiya domin mun ba ma siyasa gaskiya siyasa ba wargi ba ne ba wargi ba ne a ba a wasa da hankalin jama'a mu ba mun yaudara ba a suka ce wayo bai sai da tafa sai dai ta yi yaji eh wanda suka sai da tafa da wayo da aka lura babu yaji kaga aka yi ba an yi wasi da taban ba amma taban pendes sayanta aka yi sabilin tana da yaji shekara ashirin ba kwana ashirin ba muka yi hakuri muka tsaya kip tare muka bi muhammadu isufu muka sha wahala amma mun daure ba mu sha da baya ba Allah ya sa muka yi mulki shekara goma yau muke mulki shekara goma muka rike gaskiya muka rike ƙasa muka rike ta da mutunci babu wanda ya rena nishar yau shekara goma sunan da kuma ya shahara ya je ko ina cikin faɗin duniya sabilin irin aikin nagari da president isuku ya yi wannan da a afirka jami'an ta yi mulki ko dai yake sa ya ‘ya'yan jamia kanunsu su su rabu mu domin muna tsoron Allah kuma muna bin gaskiya shekara goma muka yi ba ku ji baraka ba a tarayya ran da za a ce shikenan wa'azi su ya kare zai tahiya bayan da ya shekara biyar so biyu ba ku ji mu ba muka ce ga na 'yan bangaren wane ga can 'yan bangaren wane suna cin hancin juna jam'iyya ta samu baraka mutane kanunsu suka rabu tsayawa muka yi muka shawara muka ce wane ne ya kamata ya jagoran mu kuma shi ne ya kamata ya zama ɗan takarar mu wannan abun bai da wuya domin muna da imani kuma muka bi wannan ra'ayi ina gamin mu da mutanen da suka kasa rike jam'iyya suka bata ta watsa da ba su himu girma ba ai da wannan da jam'i'a nawa ne guda ce nawa suka zama na yau to alhamdulillahi jama'a ina so ku san da hanyar gaskiya ita ce za mu bi har kullum saboda ita take tasiri amma hanyar karya ba ta kai ko'ina ba ta kai ko'ina wannan ne jawabin da na zo muku da shi mutane na san ana rana na gode muku na gode muku matuƙa ku yarda da mu ku yarda da jam'iyyar tarayya za mu ci gaba yadda muka rike ƙasa ko gobe haka za mu rike ta kuma haka za ta ci gaba hanyar da ba yi ba za mu yi ta na shi koke ya kamata da firza ya gaya mini abin da ya saura kuna son kwalta a tsakanin nan da dan kama kun gaya ma na shiya na shiya ranar kamfani ta zabe na zo in yi magana a kan wannan sha Allah amma kusan da cewa in kuka bar ƙasa hannun jam'iyyar PNDS tarayya kun bar ta hannun mutane masu mutunci wanda sun nuna suna da mutunci kuma ba su raina ku ba saboda ba su niyyar su muku wayo ba wannan ne jawabi na yan uwa na mutane a ke na gode muku Allah ya na gode